godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman agajinsa muna neman taimakonsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ya shiryar da mu wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya a gare shi salati da ɗaukaka da daraja da girmamawa su tabbata a bisa shugabanmu shugaban annabawa cikamakin manzanni annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga al'umma Kamar yadda ya gabata halka ta farko ko darasinmu na farko gane ga wannan shiri namu na kundin tarihi, mun yi bayani cewa malaman tarihi don gane ga inganci ko rashinsa sun kasa tarihi zuwa gida biyar, wanda muka yi bayani cewa kaso na ɗaya shine labarin da aka tabbatar da ingancinsa saboda wasu tabbatattun dalilai da alamomi da suke tabbatar da gaskiyarsa har aka gamsu cewa haka yake kuma ya faru ko zai faru ba tare da shakka ko kokwanto ba a kan kansa labarin ko kuma daga wanda ya bayar da shi a shar'ance ko a hankalce. Muka ce kaso na biyu shine labarin da aka tabbatar da ƙaryarsa da rashin faruwarsa a gaba ko a baya, saboda wasu dalilai na ciki ko na waje a shar'ance ko a hankalce da suke tabbatar da ƙaryarsa cewa wannan ta zo mu ji ta ne, kamar yadda ake samun irin waɗannan wato a cikin littattafan tarihi. Sannan kashi na uku akwai labarin da aka rinjayar da gaskiyarsa, wato ba a tabbatar ba, amma dalili mai ƙwari ya tabbatar da cewa lalle akwai ƙanshi-ƙanshin gaskiya a cikinsa, saboda wasu da suka sa wasu dalilai da suka sa ana jin dai kamar gaskiya ne, to amma ba a tabbatar da an yanke cewa gaskiya ba ne, irin labaran da suke zuwa marasa isnadi da tushe, amma dai ba su shafi ko su soki wani, ko su ci mutuncin wani, ko su wulaƙanta wani, ko su rage darajar wani ba. labari ne kawai na almara wanda zai iya yiwa ya faru kuma zai iya ya bai faru ba waɗannan kawai ana ba da su ne saboda wato kawai shan iska da kuma jin daɗi na rayuwa amma ba za a dangana wa Allah su ko annabi ko musulunci ko kuma sun shi mutuncin wani mutum ba don duk akan abin da zai shafi haƙƙi ko mutunci na wani mutum dole a tabbatar da ingancin abin domin asali a kare mutuncin kowa shine asali. A kashi na hudu akwai labarin da aka rinjayar da rashin ingancinsa. wato ba a yanke cewa bai inganta ba, amma ana jin rinjayen kaso mafi yawa na rashin inganci ya fi a cikinsa, saboda wasu dalilai a hankalce ko a sha'ance da suke nuna cewa wannan abin da ya kam akwai ta cewa a cikinsa. Sai kashi na biyar shine irin labaran da ba a ce gaskiya ba ne ko ba a ce ƙarya ba ne, saboda rashin dalili na ilimi da za su tabbatar da shi ko kuma su rushe shi. Wannan ya tabbatar mara da cewa akwai tabbatattun labarai da ƙaƙaggu da shaci faɗi da ta zo mu ji ta Wasu labaran sun faru, amma saboda daɗewa da suka yi da rashin killace su da taskace su da ba a yi ba, kamar yadda ya kamata, sun samu ƙari da ragi da jinkirtawa da daɗin gishiri har suka canza daga yadda suka faru, sai ma ka ga ba kamar haka suka faru ba. To haka samun labari, labarai masu inganci, ya dogara ga ingancin littafi da tantancewa a kan ƙa'idodi da malamai suka shimfiɗa waɗanda ya kamata a bi wajen karɓar labari da kuma karɓar ingancinsu. Irin waɗannan su ne muka yi bayani a baya cewa ana samun labarai su shiga cikin littattafan hadisi ko su shiga cikin littattafan tarihi ko su shiga cikin littattafan tafsiri. To amma za a yi ta karanta su a matsayin izina ko a yi ta karanta su a matsayin abubuwa masu daɗi ko abubuwa masu ban tausayi, amma kuma daga baya, bayan an tantance an, an bi diddigi, an bi silsila, sai a tabbatar da cewa waɗannan labarai ba su da tushe, ba su da asali, ba a san ma daga inda suka fito ba. To, kasancewa al'umman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a wannan zamani da muke ciki wanda kafiran duniya ga baki ɗaya suka sanya al'umma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi a gaba, kamar yadda dama ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi yana gaya mana cewa yushiku an tada'a alaikum al'umamu kama tada'a al'akalatu ila qas'atiha annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace saura ƙiris kaɗan ya rage shine ma'anan yushiku ma'ana kaɗan ya rage saura ƙiris. wannan yana ba mu labari ne na gaibin abin da Allah ya sanar da shi cewa wani abu zai faru dama an ce labarinsa duka gaskiya ne, hukuncinsa kuma duka adalci ne, ma'ana wani abu zai faru nan gaba, amma bai faru ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana, lokacin musulunci yana da izzarsa, yana da ɗaukakarsa, kuma waɗanda suke yin musuluncin da gaske suke ba da wasa ba, haka musulunci ya samu ɗaukaka. Wannan shi ne abin da ya faru lokacin da Abu Ubaida aka tura shi ya je karɓo masallacin Qudus a lokacin khalifancin Sayyidina Umar. bayan ya je ya shiga garin an yi yaƙuƙuwa daban-daban an yi gumurzu iri-iri har Allah ya ba shi nasara ya je jikin masallacin Qudus sai suka ce ba za su ba da mukulli ba har sai khalifa amirul muminin ya zo da kansa sai aika ma amirul muminin wato Umar bin Khattab radiyallahu anhu sayyidina Umar yayi shiri ya taho da ɗan rakiya mutum ɗaya kamar yadda wata ruwayan ta nuna sun taho a ƙasa ne a matsayinsa na shugaban musulmin duk duniya ya tafi wata ƙasa da ake ta jin labarinsa amma ba taɓa ganinsa ba. Kafin su zo garin sun yi butu-butu shi da wannan ɗan rakiyar nasa, sai Abu Ubaidatu ya tare su a bayan gari. Ya ga Sayyidina Umar haka butu-butu ba tare da wata gayya ko an yi wata shiga da ke nuna ƙarfin mulki da isassa ba. Sai ce ya Amiral Muminin, mutanen wannan gari da duk mutanen duniya suna jin labarinka. Bai kamata mu bakka ka shiga gari a cikin wannan dauɗa da kai da datti ba. Kamata ya a kawo maka kaya na alfarma ka sa don su ga irin izzar da muke da ita da irin rigunan da muke sawa. Sai Sayyidina Umar ya kalli Abu Ubaida ya murmushi, ya ce, Ya Aba Ubaida, ina ma ba kai ka faɗi wannan maganar ba, wani kabari ya faɗa. Ya ce, Ka san fa da can, da can kafin zuwa musulunci, mu mutane ne marasa daraja, kaskantattu. Sai Allah ya kawo musulunci ya ɗaukaka mu da addinin musulunci. To, duk sanda muka wayi gari muna neman ɗaukaka, ba a cikin wannan musuluncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba, to lalle za mu gamu da kaskanci. Ma'ana ɗaukakanmu da darajanmu da isanmu da fankamanmu duk ya tabbata ne a cikin riko da wannan addinin namu na musulunci. Da mun riƙe shi sai darajarmu ta dawo, da mun sake shi sai darajarmu ta faɗi. Shi ne abin da Sayyidina Umar yake nufi ba da riga ko da kyau ake wato alfahari ba, ana alfahari ne da addinin musulunci wanda shi ne mafi ɗaukakan abin da yake hannunmu. To sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, To saura ƙiris kafiran duniya su yi ca a kanku, su yi dandazo a kanku, su yi bataliya su zo kanku. Shi yasa ya ce tada'a, wato kamar tafa'ala, ma'ana za su zo wannan ya kira wannan, wannan ya kira wannan, wannan ya wannan, wannan ya gayyaci wannan. Yace haka za a yi gayya gayya, dandazo dandazo, tawaga tawaga, bataliya bataliya, za a zo a kewaye al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai ya sa mana abin a cikin babin misali, sai ce kama ta da'a al'akalatu ala qas'atiha kamar yadda maciya abinci suke gayyatan juna zuwa ga taruwa akan wani tire ko faranti ko akushi wanda aka cika shi da abinci. Yanzu ka ɗauki mutane ka sa su aiki, suka wuni suna aiki, sai ka kawo musu abinci kowa ya gaji ga yunwa ga gajiya su goma ne sai ka kawo musu abincin mutum biyar ka ce su taru dukansu su kewaye shi a matsayinsu na su goma amma abincin mutum biyar wannan an san yadda za a ci abincin nan ba za a yi masa ci na nutsuwa ba kuma za a yi face-face da shi za a babbata abubuwan gaba ɗaya to sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce to kamar yadda waɗancan mutane za su taru su ci abincin can su ta loma da shi haka nan kafiran duniya za su gayya su taron dangi su yi dandazo su yi bataliya bataliya su zo su kewaye al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama suna wato caccaka su suna cinye su suna kashe su suna tarwatsa su suna wargaza su suna wulakanta su wanda shine abin da ke faruwa yanzu a duniya to in ba tarihi muka karanta na asali ba na musulunci ba muka fahimci yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rayu da yadda sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka rayu da yadda asalin zaman ɗan adam ya fara a cikin wannan duniya ya fara har ya zuwa yau ɗin nan to ba za mu samu tushen abin da za mu yi gini ba a gaba don haka ne wato malamai suke cewa wajibi ne ga al'umman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama mu fahimci rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ko mu dinga karanta baya domin da sanin bayan ne za mu yi gini a gaba Yanzu muka kalli ƙasashe inda aka fi ko ina yaƙi da zubar da jini a duniya, ƙasashe biyar ne, duk ƙasashen nan kuma biyar na musulmi ne, kuma duk jinin da ake zubarwa kaso saba'in da biyar a cikin waɗannan ƙasashe guda biyar na musulmi ne. Ƙasa ta farko shi ne Ceceniya. Ƙasan Ceceniya mun san sojojin Rasha suna nan a wannan ƙasa shekara da shekaru, ko ba abin da ake yi daga fatowar rana zuwa faɗuwarta sai kashe al'umman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ƙasa ta biyu shine ƙasar Bangladesh ko mu ce ƙasar Kishmir, Jamo da Kishmir. Kishmir, Jamo da Kishmir wani yanki ne da ke tsakanin Pakistan da India. Mun san da da Pakistan da India da Bangladesh da wannan yanki duka ƙasa ɗaya ce. To amma da aka yanke Pakistan, ita kuwa Pakistan aka yanki Bangladesh daga jikinta, sai ya zamo shi wannan yankin an wato saka shi a tsakanin wato cewa Indiya ne ko kuwa Pakistan ne. Wannan dama al'ada ce ta ƙasashen Turai in suka yi mulkin mallaka a guri da wuya su tashi su haɗa rigima kan iyaka tsakanin ƙasa da ƙasa ba, wanda za su ci gaba da cin moriyarta. To ƙasa ta uku inda nan ma ake ta kashe musulmi shine wato ƙasar Filistin, wanda mun san bayan ƙara yaƙin duniya na farko 1946 1948 Ingila da Amurka suka ainihin wato zaunar da Yahudawa wanda ko a labarai ana cewa Yahudawa ‘yan kama guri zauna, ma'ana gurin da ba naka ba, ka zo kawai gidan mutum kai sallama sai ya fito ka ce fito da kayan ka in shiga ciki. To shi ne kuma yanzu za a yi muku sulhu cewa kai ka zauna a zaure shi ya zauna a cikin gida. Wannan shi ne abin da ake yau shekara arba'in hamsin kenan da tara ana yaƙi a wannan guri ko ba abin da ake sai zubar da jinin al'ummar musulmi. Guri na uku na hudu shine wato Iraki. Iraki nan mun zo tarihi a kan haƙiƙanin Iraki da gudunmawar da Iraki ta baya a tarihin duniya da adadin malaman da aka yi a Iraki manya ƙwararru waɗanda suka shahara a duniya da kuma mazauni ne na khalifanci shekara aru-aru na musulunci da kuma irin malamai irin su Imam Ahmad bin Hanbal da malaman lugha da malaman nahau da malaman tafsiri irin su Imam Tabari da malaman hadisi irin su Imam Ahmad bin Hanbal irin su al-Khatib al-Baghdadi da sauran manyan malamai waɗanda suka rayu a wannan yanki ya nuna mana guri ne mai tarihin gaske wanda su kafare sun san wannan kuma shi yasa suka yi taron dangi suka yi gayya suka je suka faɗa wannan guri da yaƙi kuma har yanzu nan da muke magana ana nan ana zubar da jinin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan guri guri na biyar shine Afghanistan tun 1979 lokacin da sojojin Rasha Red Army suka shiga wannan ƙasa har zuwa alif tara ya shekara goma ake zubar da jini. Bayan nan an kore su kuma yaƙi ya ɓarke daga alif da har ya zuwa alif casa'in da uku. Ba abin da ake sai yaƙi da zubar da jini har zuwa taliban suka kafa gwamnati suka yi shekara biyar suna gudanar da wannan gwamnati Amurka kuma daga baya ta zo ta sa sojojinta har yau ɗin da ake rigima ba abin da ake yi dare da rana sai zubar da jinin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan muka ga ƙasashen da ake hari yanzu kuma guda uku a duniya su ma duk na musulmi ne na ɗaya ƙasar Siriya in ka ɗauki waɗancan biyar dama ana nan ana ta yaƙi to ga kuma uku an sa a gaba ga ƙasar Siriya ga ƙasar Sudan ga ƙasar Iran ita kanta Sudan akwai barazanar suna so su keta ta ko su yanka ta ko su tarwatsa ta zuwa gida uku bangaren Darfur da bangaren Janub bangaren Kudu da kuma ita yankin Sudan ɗin. Haka ake so a tarwatsa ta gida uku a haɗa yaƙi na cikin gida. Haka nan kuma Siriya, haka nan Iran. To wannan duka zai ba mu darasi idan mun fahimci daga ina muke a ina muke ina za mu kuma yaya magabatanmu suka rayu yaya suke rika wannan addini wace daraja da ɗaukaka da matsayi da isa da ima suka samu lokacin da suka rike wannan addini da kuma abubuwa na alheri da rayuwarsu ta zamo darasi a gare mu dangane ga wannan. sannan muka koma da baya za mu ga cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rayu a wani irin yanayi da wani irin guri wanda wato za mu iya fahimtar abubuwa guda uku game da wannan. Na farko kasancewarsa ya fito daga cikin yankin larabawa, wanda wannan yanki sahara ce da duwatsu da kuma wahalar ruwa. Na biyu, wannan yanki kusan yana kusan tsakiya ne na duniya, ko ta ina ka fito yana kusan yanki tsakiya ne na duniya. sannan abu na uku ƙarshensa ta gabas ruwa ne ƙarshensa ta yamma ruwa ne wato daga abin da suke kira minal khalij ilal muhit wannan yankuna to akwai darussa idan muka zo game da zaman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da darasi da aka samu a wannan to za mu sami wannan darasi to mu koma wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace za su ci gaba da wato ainihin caccaka ku kamar yadda wato maciya abinci suke taruwa akan akushi sai wani sahabi ya ce ya rasulallah ba mu da yawa ne a lokacin wato yana ga kamar wannan zai samu a gare mu ne idan mun zamo ‘yan kaɗan a cikin al'umma. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, A'a, ai kuna nan da yawa, da yawa, da yawa, da yawa, amma yawan naku gusa ne ka gusa isai. Asalin gusa idan an yi ruwa haka ya biyo ta hanyoyi, irin akwai leda, akwai irin kan rake da sauran abubuwa tarkace, za ka ga ruwa ya kwaso waɗannan tarkacen yana tafiya da su, saboda abin da ya sa ruwa ya tafi da su ba su da tushe, ba su da jijiya, ba su da asali. So da aka inda ruwa ya kaɗa su tafiya suke yi, duk su na shirme ne, ruwa zai iya kaɗa su ya tafi da su ko ina. To wannan tarkacen kan ruwan mara amfani dama shara ce bola ce ruwa ya zo ya share ta unguwa. Yace to yawan ku haka zai zama yawa ne kawai na taron tsintsiya kamar yadda Bahaushe yake cewa babu shara. to sai ya ce sai faɗi wani abu kuma mai mai mai, mai nauyi ya ce Allah ta'ala zai cire kwarjininku daga cikin zukatan waɗannan kafirai kuma Allah ta'ala zai jefa rauni a cikin zuciyarku an san damu ne masu kwarjinin su ne masu raunin to sai kuma aka ce za a canza su kwarjininmu da girmanmu da suke gani zai ragu sannan su kuma za su zo kuma muna cikin rauni wato dangane ga rayuwarmu ta duniya sai sahabbai suka ce ya Rasulallah menene wannan raunin don mu san shi ko mu ɗau matakin da za mu kiyaye kanmu daga gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hubbu duniya wa karahiyatul mauti ba komai bane wannan san duniya ne da ƙin mutuwa kuna son duniya kuma ku gaba ɗaya don duniya kuke yin ta sannan ba kwa son mutuwa duk abin da yake akwai wahala a ciki to ba za ku yi shi ba saboda kuna tsoro haka nan ya faɗa mana a wani hadisin ya ce, Iza ta baya atun bil'ina, wa akhastum aznabal baqr wa rabitum bizar, wa taraktumul jihad fi sabilillah, sallata alaikum zullan, la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Wannan hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce, Idan wato kuna yin ciniki na ina, malamai sun yi tafsirin cinikin ina suka ba da misalin guda ɗaya don duk ragowar cininnika da ciniki da ake yi wanda ba haka shari'a ta ce a yi ba shi ma misali ne na cewa zai shiga cikin wannan bai'ul ina suka ce asalin bai'ul ina yadda ake yin sa mutum ne zai zo yana neman bashi to amma ba za a ɗauki bashin a bashi ba sai a ce babu bashi amma za a baka kaya ya zo yana neman dubu ɗaya a ce babu dubu ɗayan amma za a baka kaya na dubu ɗaya sai a bashi wannan kayan tunda shi ba kayan yake so ba dole ya je ya siyar sai an bashi kayan na dubu ɗaya zai tafi sai kuma a ce masa to ai yanzu kai ya za ka yi da wannan kayan siyan mana ɗari takwas bayan an siyan masa yanzu dubu ɗaya kuma a ce ya siya ɗari takwas ko ɗari bakwai tunda dama shi ba kayan yake so ba kuɗin yake so to sai ya bayar shi wanda ya bashin zai kawo masa kaza a ƙarshen wata kuma ya karɓa a hannunsa yanzu ya siya ƙasa da yadda ya siyan masa sai a bashi kuɗin ya saka a jihu kun ga an siya masa dubu ɗaya an siya a hannunsa ɗari bakwai sannan kuma ya karɓi ɗari bakwai ɗin ya sa a jihu yanzu ana jira kuma ƙarshen wata ya kawo dubu ɗaya. To wannan shi ne misalin da malamai suka bayar wajen tafsirin bai ul'ina. Suka ce amma wannan misali ne na cinikin da ya fi shahara na cuta a lokacin. Da aka duk wani ciniki da aka gina shi akan cuta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka shagala da kasuwancin da ba a yinsa da gaskiya. Wanda kusan yanzu shi ne kaso mafi yawa na abin da muke yi. Ya ce kuma kuka shagala wa akhastum bi aznabul baq me ma'anan kuka rike jelar shanu ba ana nufin ka je bayan saniya ka kama jelar ta ka rike kankan a'a ba haka ake nufi ba ma'ana kuka bi su a baya kuka tafi kiwo mutane suka tafi kiwo suka watsar da addini haka rabitun bizzar kun yarda ko kun aminta ko kun gamsu da tsiro ko shuka shi ma ba yana nufin a in je in kalli tsiro in ji cewa na yarda da shi ba a'a misali ne cewa kuka shagala da harkar noma da kiwo, wanda dole waɗannan abubuwa guda biyu su ne manyan harkokin ciniki a wannan lokaci, ciniki da noma da kiwo, waɗannan abubuwan guda uku har yanzu nan duniya da su take takama, ciniki, noma, kiwo. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka shagala da abubuwan guda uku, ciniki, cinikin kuma ba na gaskiya ba, sannan kuka shagala da kiwo, kiwon da ya ɗauke hankalinku kuka daina wa addini kowace irin hidima. Sannan kuka shagala da neman abinci, ina ka fito neman abinci, ina za ka neman abinci, daga ina kake neman abinci, wato ya zama addini ba a bashi kulawa yadda ya kamata ba an masa riƙonsa kai kashi. Ya ce wa taraktumul jihada fi sabilillah, kuma kuka watsar da ƙoƙarin ƙoƙarin jihadi a hanyar addinin Allah. Malamai suka ce jihadi ya kasu gida biyar, akwai aljihadu ta'alimi, jihadin karantarwa, da gina masallatai, da gina makarantu, da kuma ƙarfafa malaman da ba su goyon baya da taimakawa malaman addini su ci gaba da tsayawa da kansu don su ci gaba da karantar da mutane gaskiya da kuma nauyin da Allah ya ɗora musu cewa su ne magada annabawa. Wannan shi ne aljihadu ta'alimi, buga littattafai na musulunci, buɗe gidajen rediyo na musulunci, buɗe jaridu na musulunci, buɗe gidajen talabijin na musulunci, buɗe hanyoyin kafafen watsa labarai wanda za a dinga jin sautin musulunci ana yaɗa musulunci ana wayar da kan musulmi ana karantar da su addini ana karantar da su rayuwa ta yau da kullum wannan duka yana cikin kaso ɗaya daga cikin kaso biyar na aljihad sai aljihadul mali aljihadul mali fito da kuɗi domin yin da'awa ya kamata a ce nan da wani lokaci a ce a Kano gaba ɗaya babu bama guji don masu kuɗinmu za su iya wannan kowa ya ɗauki wani gari ya je ya amfani da dukiyarsa mutane suna nan suna jiran mu a ƙauyuka mu zo mu ba su addinin musulunci ba kuma kawai mu ba su kalmar shahada mu tafi ba a'a abubuwa uku ake bukata musuluntar da wanda ba musulmi ba sannan gina masa makaranta da masallaci sannan ajiye malami a inda suke a ɗauki nauyinsa ya karantar da su sannan abu na hudu? ɗauko ɗaya ko biyu ko uku daga cikin ‘ya'yansu a kawo su birni a saka su a makaranta su yi karatu domin su koma cikin al'ummarsu su zauna su ci gaba da karantar da su. Wannan abin ya kamata a ce kowa da yake jihar Kano Allah ya ba shi hanyar da zai tafi aljanna ta wannan aiki, inda za mu iya. A ce ka yi ƙoƙari kafin ka bar duniya Allah ya ishiri mutum ɗaya tak a hannunka ya shiga musulunci. domin sayyidina Ali yana cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am Allah shiryar da mutum ɗaya kwallon ƙwal ta hanyarka ya fi a cika maka duniyan nan da jajayen raƙuma. Wato raƙumi a lokacin shine kamar daf daf da ake da su na ɗaukan kaya, tirela tirela ta ɗaukan kaya, ko kuma irin manyan jiraguna ko manya manyan motoci na alfarma. to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in riba kake so a rayuwarka da a ce Allah ya cika maka duniyan nan gaba ɗaya da dukiya ƙara a ce mutum ɗaya tak ya karɓi addinin musulunci ta hanyarka kuma kai masa gata ya fahimci addinin musulunci to wannan shine wato daga cikin abubuwa aljihadul mali fito da kuɗi domin bubbuɗe kafafe da ofisoshi na karantar da mutane addinin musulunci da ilmantar da su da gina makarantu inda babu da gina masallatai inda babu da kuma ɗakko mutane da suke wasu gurare a kawo su a ɗauki nauyin iliminsu domin su yi ilimi su koma su je su ci gaba da karantar da al'ummansu to wannan yana cikin nau'i na aljihadul mali sannan na uku aljihadu bil lisan wa'azi da karantarwa wannan da yin huɗubobi da malamanmu da suke karantar da al'umma a zaure, da kuma alaramomi da suke karantar da mutane a tsangaya, da kuma ya sayyadi ya sayyadi da suke karantar da yara a Islamiyya, da kuma sauran gurare da ake hudubobi na Juma'a, da kuma ‘yan littattafai da ake bugawa, da ‘yan faɗakarwa da ake liƙewa ko a sanar a gidan rediyo, wannan duka yana cikin aljihadu bin lisan, wanda ɓangare ne na jihadi, wanda idan al'ummar musulmi suka yi rauni a kansa, to ainihin wato za su samu tasgaro a cikin rayuwarsu. Sannan ɓangare na huɗu shi ne wato jihadin wato ainihin amfani da hannu wajen kawar da munkari da kuma kawar da shi. To wannan nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi, insha Allahu kuma za mu ɗora a karo na gaba a madadin shi Umar Sa'idu Tudun Wada. wanda shine jagoran wannan shiri muna fata Allah ya haɗa mu a karo na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh